This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. har yanzu dai baba yakub makeri ne tare da ibrahim kalmasi garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na dare yau laraba 13 ga watan nuwamba shekarar 2024 a cikin shirin za ku ji cewa rundunar sojin najeriya ta ce ta fara fatattakar sabuwar kungiyar ta'addancin nan ta lakurawa akan haka ne kuma muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan waɗanne matakai ne ya kamata hukumomi su ɗauka wajen ɗaki dakile bullar sabbin ƙungiyoyi masu kai hare-hare kamar kullum lambar mu ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kamar kowane daren ranar laraba yau ma muna tafi da shirin na kasa na muni barma wanda a yau shirin ya amshi bakoncin mai kere-keren kayayyakin fata da kuma ba da horo akan wannan fanni a najeriya haka ma a ghana nakasassu sun dukufa da irin waɗannan yunkuri na ba da gudunmuwa da za ta ciyar da al'umma gaba to amma kafin nan ga ibrahim da labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yau laraba zababben shugaban Amurka Donald Trump ya sake yi ma birnin Washington DC shiga irin ta wanda ya yi nasara sannan ya miƙe zuwa fadar White House a karan farko cikin shekaru hudu don ganawa da shugaba mai barin gado Joe Biden. Biden ya gayyaci Trump a wannan ziyara ta al'ada. wanda ke nuni da yadda za a miƙa mulki ranar 20 ga watan janairu salin alan a tsarin demokaradiyyar amurka tsakanin shugaba mai barin gado da kuma shugaba mai jiran gado mutanen biyu waɗanda suka zauna gaban wutar ɗumama ɗaki a zauren oval office sun yi musayar kalaman fatan alheri ina hankoron miƙa mulki salon alin kuma muna fatan tattaunawa kan wasu daga cikin matakan a yau dinnan a cewar biden sai trump ya ansa da cewa na gode sosai siyasa aba ce mai wahala kuma a lokuta da dama sai ka ga ta magaji kyautatawa a wasu lokutan kuma sai ka gaba bata gaji kyautatawa ba bari a yi cikin matukar kwanciyar hankali kuma ina mai matukar yabawa da haka joe na gode a cewar trump tunda wato tunda tunda karuwar farashin kaya da kuma aika-aikar 'yan tawaye babu ƙaƙautawa ya sa mutanen jihar borno a arewa maso gabashin najeriya wahala wajen ciyar da iyalansu sannan kuma bayan da wata madatsar ruwa ta fashe a watan satumba har aka samu ambaliya a hedkwatar jihar da kewaye mutane da dama sun rasa na yi. yanzu layi suke yi ana basu tallafi a sansanoni musamman ma waɗanda suka rasa matsugunansu sanadiyar fada tsakanin 'yan boko haram da sojoji a duk lokacin da tallafin ya ƙare sai su shiga neman wasu ƙananan ayyuka a gonakin wuraren duk da kasadar kisa ko faɗe daga 'yan bindiga yanzu ba ma yanzu ba ma iya ci gaba da kuka ko ba na ma iya ci gaba da kuka na gaji a cewar indo usman wata wadda ta yi ta kokarin sake yunkurin farfadowa a maiduguri hedkwatar jihar ta wajen kiwon dabbobi don sayarwa lokacin bukukuwan sallah bayan da ta shafe shekara da shekaru tana tserewa ma hare-haren 'yan tawaye a ƙauyukan jihar ta borno Mutane shida sun mutu a wani hari da Isra'ila ta kai kudancin birnin Beirut a yau dinnan Laraba. Sannan rundunar sojin Isra'ilar ta sake gargadin mutanen da ke bayan gari a kudancin birnin da su tashi. Ma'aikatar lafiyar Labanan ta ce wasu mutanen kuma goma sha biyar sun samu raunuka a harin saman. wanda ya biyo bayan wani mummunan lugudan wuta da isra'ila ta yi jiya talata rundunar tsaron isra'ila ta faɗi ta kafar telegram cewa harin da aka kai a tsawon daren ya biyo bayan wasu bayanan sirri kan wuraren ɓoye makaman hezbollah da kuma cibiyoyin bayar da umarnin da ke da hiya wata muhimmiyar tungar hezbollah a beirut Rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami da kuma na jirage marasa matuƙa kan Kyiv babban birnin Ukraine da dare. Ta yadda mazauna birnin suka yi ta fakewa a gine-ginen ƙarƙashin ƙasa na tasoshin jirgin ƙasa na tsawon sa'o'i. Sarhi Popkov, shugaban rundunar sojin birnin Kyiv, ya ce sojojin Ukraine sun tarwatsa makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa da dama. an gano cewa rasha ta yi amfani da nau'ukan makamai wajen 96 ciki har da makaman kakkabo jiragen sama da makamai masu fuka-fiki da masu da wasu jiragen yaƙi suka cillo su da makami mai linzami samfurin iskandar m da jirage marasa matuƙa samfurin shahid a cewar rundunar sojin ukraine ta kafar facebook a yau dinnan alhamis a ƙarshe sojojin amurka sun kaddamar da wasu hare-hare jiya talata a siriya kan wasu wurare na wata kungiya mai samun goyon bayan iran a cewar rundunar sojin amurka inda wata cibiyar bibiyar yaƙi kuma ke cewa har-haren sun yi ajalin mayaka wajen biyar. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc badalla rundunar sojin najeriya ta ce ta fara fatattakar sabuwar 'yan kungiyar ta'addancin nan ta lakurawa kamar yadda gwamnatin jihar kebbi ta tabbatar da hakan yayin da masu bibiyar sha'adin tsaro ke cewa lallai fa sai an yi da gaske a wannan yakin ga dai rahoton hassan maina kaina daga birnin tarayya abuja tun dai bayan bayyanar aika-aikar sabuwar kungiyar 'yan ta'addan nan talakurawa a jihohin sokoto da kebbi musamman bayan bautar da kuma aza dokoki iri-iri da suke yi a yankunan da maharin da a farkon wannan mako suka kai a jihar kebbi inda suka halaka wasu mutane yanzu dai rundunar sojojin najeriya ta afka musu gadan-gadan The we're finding them, we're flushing them out. They to ISIS in the Sahelian region. daraktan sashen tattara bayanai ne da kwatar rundunar tsaron najeriya manjo general edward buba sun gano inda 'yan ta'addan suke suna kuma fatattakar su yana mai cewar dama ba 'yan najeriya ba ne masu ikirarin jihadi ne da suka shigo daga yankin sahel musamman mali da niger winning this war clearly is impossible general edward buba ya kara da cewar samun nasara a wannan yaƙi da lakurawa ba tare da cikakken haɗin kai da goyon bayan al'ummar yankin ba ba abu ne mai yiwuwa ba a saboda haka ya nemi jama'a su mara musu baya tuni da mai baiwa gwamnan jihar kebbi shawara kan harkokin sadarwa abdullahi idris zuru ya tabbatarwa muryar amurka cewar tuni sojojin najeriya sun isa jihar kebbin So alhamdulahi sun shigo amma akwai aiki ja. Aikin ja a mai girma gwamna kwamar Nasiru Kaura ba yankin Argungu ɗaya yake son aikin ya tsaya ba. Duk yankin nan da yake da iyaka da jihar Sokoto. Kabi irin ta ta ƙasar Arewa da Tilli da wannan yankin duk ya ce a tabbatar da kowane shigowa da fita ba wai an tare mutanen ba a an mi duk inda aka ji motsin su a mika shi abin da yake so a waye gari ba su samu mafaka cikin jihar Kebbi ba ba su samu tunanin shiga kowane ƙauye ko gari na jihar Kebbi ba na tuntuɓi mai bibiyar al'amuran tsaro a yankunan basharu altine guyawa isa ko menene abin yi don kawo ƙarshen aika aikata lakurawa kawo ƙarshen wannan aika-aika na lakurawa shine a diran masu da sama da ƙasa duka a faɗa da su tun daga wannan fadama ta ainihin iya da benzi da argungu har zuwa kan giwa har zuwa augi kai ha abun da ya kai ka kwaton karfe babu inda waɗannan lakurawan ba su mamaye ba kuma suna nan suna ci gaba da ayyukansu ba shiri ba ne na ɗaya rana suka yi kuma suna da miyagun makamai suna da na'urori waɗanda suka tayarwa su yi musu leƙen asiri suna da kuɗaɗe waɗanda suka to da su domin al'umma cikin talauci take ana iya yakanta da ana son a yi sake waɗannan lakurawan gaba ɗaya su bullo wannan yankin na sokoto su cika ainihin wannan karkara ta yammacin sokoto ta yadda za su hana jihar kebbi har zuwa neja har zuwa sokoton ainihin zaman lahiya ganin dai yadda kalubalen tsaron ke ci gaba da ba zuwa sassa daban-daban na najeriya ko ajiya sai da ofishin jakadancin amurka da kenan abuja ya nemi mahukuntan najeriya da suke amfani da fasahar zamani domin shawo kan wannan babbar matsala mai girma To sai dai kuma jami'an tsaro a kasar na kokawa dangane da yadda manyan kasashen duniya ke gaza saidawa Najeriya sabbin fasahar zamani domin tunkarar kalubalen tsaron kamar yadda babban hafsan hafsoshin tsaron kasar General Christopher Musa ke bayyana wa shugaban sashen Hausa na muryar Amurka a wata hira da suka yi kwanakin baya. Akwai abubuwan da yake kamata da za mu yi amfani mu nemo inda suke. muna amfani da shi amma muna samun matsala samun abubuwa daga waje hmm. akwai kasashe da yawa da ke start ta kunkuma suna hana mu samun waɗannan abubuwa so kuma yana affecting din aikin da muke yi hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria to a gaida hassan mai na kaina da wannan rahoton wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma lokaci ne da Suleiman muni barma zai gabatar mana da shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A wannan mako shirin ya samu bakuncin wani mai kere-keren kayayyakin fata kuma mai ba da horo a wannan fanni a Najeriya. A ni ina yin takalmi ne da jaka da kuma belt da kuma wallet duka ina yi takalmin maza da na mata da na 'yan siyasa da duk wasu nau'i da inda takalmi ne da dan adam ke sawa ina yi hadda wanda sarakuna suke sawa duka ina yi a kasar ghana ma na sun dukufa da irin wannan yunkuri na bada gudunmuwar da za ta ciyar da al'umma gaba aikin takalmi nake in allah yadda kuma na gama aikin har na koyar da su ma su ma sun iya sun bar na su ma suna yin nasu daban sannan a hankali masu bukata ta musamman na kara fahimtar amfanin karatu ko sana'o'in dogaro da kai sabanin yadda a shekarun baya akasari ake ɗaukan bara tamkar wata sana'a a jihar adamawa da ke yankin arewa maso gabashin najeriya wani wanda cutar polio ta shafi kafarsa guda ya rungumi aikin fata domin samun abin rufin asiri hasali bakon shirin na ba da horo a ayyukan kere-keren kayayyakin fata kamar yadda za a ji a kashin farko na hirarsa da wakilin muryar amurka salisu muhammad garba a sunana ibrahim idris kotifa eh, secretary general na kungiyar masu bukata ta musamman reshen guragu na jihar adamawa kuma master trainer da ke koyawa nakasassu da kuma masu lafiya sana'a takalmi da kuma jaka da bel mm, oh, har ma da masu lafiya duka har ma da masu lafiya to yanzu a sakatare kamar shekara nawa kai kana gudanar da wannan koyar da eh, sana'ar hannu da masu bukata ta musamman da ma masu lafiya gaba daya ah, alhamdulillah ah, ina koyar da wannan aiki sama da shekara goma sha bakwai hmm. na koyi wannan aiki kuma ina koyarwa tun wancan lokacin har zuwa yanzu hmm. nake wannan aiki a ah, wannan lalura da kasance kanka a ciki da shi aka haife ka ne ko dai ya lamarin ya kasance eh to ba zan ce da shi aka haife ni ba a lokacin ake gaya mun cewa na dan shekara biyu zuwa uku da suke namanta mm. ah, na dan wani rashin lafiya da wata cuta ta shan inna ake fada ko polio ko mm. to ita ce ta kama ni wanda a wancan lokaci ina ga abin bata son allura da sauransu kuma an kai ni asibiti jiki na ke zafi ina kuka mm. aka je aka mun allura to tun wancan lokaci kafa na sai sake da dai na dan fara tafiya ina tafiya ina wasa daga baya na zo na kwanta ba tashi to kafa kuma sai ta daina amfani sai jawuwa kawai to daga nan ne na sinci kaina a wannan hali na rashin kafa mm. har izuwa wannan lokaci to menene matakin karatu misali alhamdulillah matakin karatu na gaskiya ban yi wani karatu mai zurfi ba mm. a illa sakandiri na tsaya sai kuma na dukufa wajen sana'a da nake yi mm. kamar wani sana'a kake yi a ni ina yin takalmi ne da jaka da kuma belt da kuma wallet duka ina yi takalmin maza da na mata da na 'yan siyasa da duk wasu nau'i da inda takalmi ne da dan adam ke sawa ina yi hadda wanda sarakuna suke sawa duka ina yi hmm, irin wannan taka sarauta duka ina yin su irin taka saraka idan ma so kake a rubuta ma suna ko wani title na sarautan ka duka akai ina yi hmm. eh. a wannan shekaru da ka dauka ba ka ce mana kaga shekara goma sha shida zuwa sha bakwai kana gudanar da wannan sana'a za ka yi daukan mana bayani ko a takaice yawan mutane da ka koyar musu wannan sana'a ba zan iya takaita ko kuma ƙayyade adadin mutanen da na koya wa aiki ba sai dai waɗanda suka san cewa lallai na koya musu aiki idan suna jinawa yanzu haka za su iya gane lallai wannan malamin mu ne ya taɓa koya mana aiki hmm. sai dai kawai irga adadin shekaru da na ɗauka wani lokaci ina koyarwa kamar a 2007 ne 2008 NDE wato National Director of Employment sun taɓa ɗauka na na koya wa wasu mata kusan ashirin aiki a secondary school na dobeli a shekara mai zuwa din kuma an taba tura ni zuwa gurbawa shi mana wa mata da mata masu zaman kansu sana'a na takalmi To daga Najeriya bari mu je Kumasi a kasar Ghana inda wani mai bukata ta musamman ke hada aikin kera takalmi da wasan kwallon kwando na guragu wato basketball. Abdulgafar Gurgu wanda ke alfahari da wannan sana'a ya bayyana wa Hamza Adam cewa kofar shagonsa na nan buɗe domin mutanen da ke fatan koyon kere-keren takalma. Sunana Abdul Ghaffar Hussaini. To yanda aka yi wanga ciwo na kasa ya same ni wani ciwo ne da ake kiran shi polio shi ya same ni aka min alura to da muka zo gida na rasa yanda zan yi in saya shi sa wannan ciwo ya same ni ina shekara bakwai ciwon ya same ni data ban fara zuwa makaranta ba da na kai shekara goma zuwa na fara zuwa makaranta kuma daga makaranta na dai zuwa makaranta na zuwa na kuma bar zuwa makarantan na fara bara me yasa ka bar zuwa makaranta eh, kasan financial abin nan ma'ana kana da matsala kenan na rashin kuɗi ko haka ne shi na bar zuwa makarantan kawai ina zuwa bara daga baya na kuma koma makarantan na zuwa makaranta ina koya aiki eh, me yasa ka daina aikin baran ka koma makaranta kuma ka kama sana'a abin da ya sa na bar aikin barace barace saboda bara ba aiki ba ne in kana bara wanda ke bara duka zuciyan shi ya mutu saboda yanda ake ba almajiri sadaka ma ba haka Allah ya ce a ba almajiri sadaka ba don wani na nan zai baka sadaka shi wulga maka wani kuma na nan yanda zai yi ma ya baka sadaka wani mugun sadaka duka ana bayarwa kai ina son ka ko kuwa ka mana karin bayani kan abin da ya cika da kai ya yi sanadin ficewanka daga titi abin da ya bar ni na bar bara wani ne ya kamin wani sadaka sadakan nan ababa da yawa na ciki akwai alura akwai nama kai akwai ababa da yawa ban gwada maka shi sa na barbaran shi sa da ka barbaran ka isa makaranta ka kuma koyi sana'an hannu eh, daga wurin fa ka ka kammala makarantan sana'an hannun kuma ya ka kasance daga ciki eh, makarantar da to na yi iya gwargwadon wanda zan iya sabida kasan in ka kai wani lokaci in baka da financial abin na muzzles dole ka bar karatun kadan amma aikin dai na continue na yi har na iya aikin shi wani aiki aikin takalmi nake in Allah yadda kuma na gama aikin har na koyar da wayansu ma guda uku ma su ma sun iya sun bar na su ma suna yin nasu daban. Masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. yanzu a madadin bakin shirin da wakilan muryar amurka hamza adam a ghana da salisu muhammad garba a Najeriya sai producer julie lesus grisham ni sule mummuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku a huta lafiya. To madalla kai da silibin mun ne barma kamar yadda ji a baya a rahotonmu da hasa mai da kai ne aiko wani cewa wato rundunar sojin Najeriya ta fara fatattakan 'yan kungiyar nan wato sabuwar kungiyar nan ta 'yan ta'adda lakurawa To akan haka ne za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku waɗanne matakai ne ya kamata mahukunta su ɗauka wajen daƙile bullar sabbin ƙungiyoyi masu kai hare-hare. Lambar mu biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. To mun samu kira daga birnin tarayya Abuja, wani ne daga Abuja. wane ne daga abuja ina jin murar shi mutum na awai daga abuja bar mu je jihar nasarawa ne a nasarawa eh, assalamu alaikum amma alaikum assalamu rahmatullah marallah tare da babawo mai agogo ne na nan cikin garin gida ta bismillah babawo Alhamdulillah na ji wannan bayanin na kuma ina inna lillahi wa inna ilaihi rajin gashi Boko Haram ba ta gama ba wata kungiya ta zo ta shigo mana yanzu. To yau dai babban mafitan mu a nan shine dan Allah dan annabi shugabannin mu su yi hakuri kar su ne da wannan abu ya ta zama mana siyasa kamar wancan na shi Boko Haram. a irin wannan al'amari in ya riga shigo to kar tsaya wasa. Hmm. Saboda kaga wayannan mutane kullum suna yaduwa ne. in aka ce maka ko suna yaduwa kaga za su mamaye jihohi muna kira ga shugabannin mu su ne kodi ke fa hannu don girman Allah su fa taimaka mana akan wannan to mun gode kwarai da gaske bari mu je katagum wane ne a katagum salamu alaikum wa muka samu daga katagum mustapha umar daga katagum to malam murtala umar bismillah duniya na sarinka Mustapha Oh Mustapha Mustapha to bismillah raka Mustapha Makeri. Hmm. Yawwa to bayani na akan lakurawa gaskiyar magana mutane ne wadda sai an musu da gaske. Hmm. Idan ba a musu da gaske ba abin da ya kai da Boko Haram ya kai da 'yan bandit ba za mu ci tsoron abin da iya kaiwa ga haka amma idan gwamnati ta miƙe ta tashi ta ba da shimma. sojojin najeriya mutane ne wanda suke da ƙarfi suke da wazo a duniya kaf ana yaban su hmm. amma da gaskiyar magana ya kamata ita hukumar tsaro ta najeriya ta ba da muhimmanci ta ba da kokari kar a ban wankin kula ya kai mu dare hmm. wannan shi ne ra'ayi ne akan lakwarawa allah ya maganin amin sun mamin mun gode bari mu kada zuwa zamfara wani ne a jihar zamfara wake wane ne a zamfara wane ne a jihar zamfara to ina jin malin na zamfara a ko layi ne ya katse yawa har yau dai bari mu koma nasara wane ne a nasara na'am Na'am wane ne daga nasara? To, assalamu alaikum sunana shafa ne kafin magadi ɗan ya Musa a kuma jihar Nasarawa. Baba ku barka da aiki. Bismillah shafa ne barka da. To, Baba ku gaskiya ya kamata a ce eh, shugabannin eh, security in Najeriya hmm. a ce suna da bayanai na sirri wanda duk wani abun da zai shigo ƙasar nan ba ma sai an sun ji daga bakin wani ba su a ce sun gani ma tun kafin ta shigo kuma wannan wayannan mutane nan an riga an san da zuwan su gaskiya magana shine in gwamnatin najeriya za ta tashi a tsaye da security ta ba security goyon baya su tsare mana iyakokinmu na shigo kasar nan namu najeriya ya kamata su tashi tsaye su yi kamar suna yi gaskiyar magana don mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan kasa namu Najeriya. To mun gode shafa ne bari mu je jihar Kaduna wane ne a Kaduna? Wane ne a Kaduna? A'a malam na Kaduna ka jama'a kuma na afuwa ban sani ba ko akwai matsala ce ah, ta na'ura amma dai Ah, da alamar layi ne babu kyau kada ku manta za ku kira ne ku ba mu ra'ayinku a kan waɗanne matakai ne kamata wato mahukunta su ɗauka domin dakile um, ƙungiyoyi ko kuma ɓallon ƙungiyoyi kamar irin su lakurawa da suke kai hare-hare a kan al'umma to bari mu je jamhuriyar nijar wane ne a nijar alaikum salam. alfa yawo ba ka hakin yaro kawai na jihar zamfara oto eh, daga zamfara bismillah ala yi ganin gaskiya wannan kungiya gaskiya kamata ya gwamnatin najeriya ta tsaye hmm. domin ganin cewa an dage lauru su kungiyoyi wadda ya zan ba kungiya ce wadda za ta ba al'umma zaman laya ba hmm. a gaskiya munan jama'a shida ne ya ce da gaskiya Allah yin gaskiya gwamnatin jihar Kebbi tana kokari ya tana kokari matuka duba ga yadda idan an gaji ballan wani abu aka ga ana ana kai kawo domin ganin an an gyara wannan matsala. Hmm. To muna kuma ku fatan alheri da fatan. To amma to amma ai eh, wato eh, mahukunta sun ce suna bukatan gudunmuwan al'umma ku kuma menene gudunmuwan da za ku bayar don ba da labari irin waɗannan ƙungiyoyi idan kun gansu kusa da ku to ala irin gaskiya a jama'a gaskiya muna kira ga jama'a idan an ga wata kungiya ko kuma an ga abin da ba a da shi ba hmm. kamata ya yi a kai ga hukuma ko kuma a kai ga eh, wani hakimi ko kuma mun goma ne kusa ganin cewa ba a eh, samu tsara ba su wa irin abubuwa da suke ruwa zamfara da sauran jihohin najeriya gaskiya muna fatan alheri da fatan hmm. almin da fatan ku tashi da almin yawo baka yakin ku to mun gode malam armin yawo da wannan eh, ra'ayi da ka bamu to bari mu duba ko kuma muna da wani a eh, layi kada ku manta kamar yadda kuka sani lambar da muke amfani da ita biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili in kun kira sai ku ba da ra'ayinku a kan wani irin matakai kuke gani ya kamata mahukunta a najeriya su ɗauka domin dakile ɓullar ƙungiyoyi na ta'addanci da suke kai hare-hare da suke kai hare-hare a to bar mu je jihar Neja wane ne a Neja? kuna tare da ibrahim mai mu hula a garin mai gode a kimba jihar naija to malam ibrahim bismillah duniya na sarin ka to a hakikanin gaskiya su shugabannin mu na najeriya baki ɗaya musamman na arewacin najeriya hmm. yana da kyau su sa wani abu a rayuwarsu wanda yake a nan zuwa gaba ko bayan ko kuma bayan na bayan mu mu rika suna su da alkhairi ba an cutar da suka guma mana arewacin najeriya gaba ɗayanta ba abin da ya kamata su kenan su rika tunanin da cewa nan zuwa gaba za za rika tuna su da alkai kamar da na baya suka yi hmm. abin da muke kira gare su ke. Eh. to mun goge kwarai da gaske malam ibrahim da ka kuma muka zo karshen kiran mu. madalla yanzu ko ga Ibrahim ka almasi garba da takaitattun labaran duniya. To yau laraba zababben shugaban Amurka Donald Trump ya sake yi ma birnin Washington DC shiga irin ta wanda ya yi nasara sannan ya miƙe zuwa fadar White House a karon farko cikin shekaru hudu don ganawa da shugaba mai barin gado Joe Biden. biden ne ya gayyaci trump a wannan ziyara ta al'ada wadda ke nuni da yadda za a miƙa mulki ranar 20 ga watan janairu salin alin a tsarin demokradiyyar amurka tsakanin shugaba mai barin gado da kuma shugaba mai jiran gado mutanen biyu waɗanda suka zauna gaban wutar dumama ɗaki a zauren oval office sun yi musayar kalaman fatan alheri tun dama karuwar farashin kaya da kuma aika-aikar 'yan tawaye babu ƙaƙautawa ya sa mutanen jihar borno a arewa maso gabashin najeriya wahala wajen ciyar da iyalansu sannan kuma bayan da wata madatsar ruwa ta fashe a watan satumba har aka samu ambaliya a hedkwatar jihar da kewaye mutane da dama sun rasa da yi yanzu layi suke yi ana basu tallafi a sansanoni musamman ma waɗanda suka rasa su sanadiyar faɗa tsakanin 'yan boko haram da sojoji. To masu saurare da haka ne muka kawo ƙarshen mu na wannan dare sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Disalin Mekonin wanda ya shine ya hada ya kuma bada umarni. da kuma injiniyanmu na wannan dare Mr. Carl. Baba ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Wassalam.